الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولا إمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين kamin ci gaba كما yadda شي shugaban kwamitin matasa na jiha malam abdulsalami abubakar ya yi bayanai wato babu shakka kamar da aka nemi yanzu in ba da ta gudunmuwa to na wannan guri tun ba yau ba amma zuruhu su suka hana lokaci wanda za a samu a zo a yi wannan aiki sama da ayyuka sun yawa amma duk da haka ayyukan gaba ɗaya dai na addini na to kuma dole ana iya kawo da wani don a yi wani to amma ga shi allah maɗaukakin sarki yau ya ƙaddara yanzu mu haɗa huskoki kuma yi wasu bayanai waɗanda bayanan gaskiya na su a rubuta wannan a buga amma sai zan abin na karɓa kule kuma ga ayyuka cike da ran kusan yana cewa dare ɗaya ne da yanzu da safe ni wannan rubutu to amma ko bayan an gama za a rubuta za a kwafe iya a buga duk mai bukata ya samu insha Allah abinda za mu faɗa za ku ji bayan muƙaddimar ta gabata bayan salati ga annabi muhammad bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama su sai al-muqaddima ahmudu ilaykum Allah allazi la ilaha illa huwa ina godiya ga Allah wanda ya hada da ku wanda Allah ba wani abin bauta sai shi wa usalli wa usallimu ala sayyidina muhammadin imamul muslihina wa sayyidil mujahidina وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم wa وبعد bayan wannan godiya ga Allah wannan munasaba ta wannan karatu ya shahi mata kawai kuma kamar yadda yake za mu ambaci mata waɗanda suka gabata waɗanda suka taka fage a fagen addini kaɗan daga cikin masu yawa sannan za mu yi magana wani ɗan damƙi a cikin abin da shahi maza amma munasaban mata ce farko abin da bayani na afata daruna ya nisa al-islam shin wai ku mata waɗanda an musulmi waɗanda an masu miƙa wuya zuwa ga Allah shin wai ko kun san limaza huliktum don mi Allah ya halice ku wa ma muhimmatukum shin wai mi an muhimmancin ku ku mata a cikin addini yana yiwa kun sani yana yiwa wasu daga cikinku ba ku sani ba to huliktum lita haƙiƙi gayatul ubudiyya lillahi wal inqiyadi lahu an halicce ku domin tabbatar da gaya ta bauta ga Allah da jayuwa ga ubangiji wannan magana Allah madawacin sarki a cikin Alƙur'ani ya ce wama بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مدوكتين سركي yana magana cewa Allah bai halicci aljan ba sannan Allah bai halicci mutum ba sai don su yi bauta ya lisa Al'islam? Allah ya halicce ku domin ku bauta ta mai Allah ya halicci maza domin su bauta ta mai Allah ya halici aljannu domin su yi bauta ga rai wanda duk abu ya bauci Allah ba to ya da abin da Allah ya halice shi don shi Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan bayinsa na gai, ba zan rahama وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ya kuma ta musulmi Allah ya kira bayansa bayan Allah na gari su ne waɗanda ke tsaye a kan ƙasa bisa ga nutsuwa wannan nutsuwa da aka yi magana a kanta da aka ce haunan bisa ga tsaye sannu-sannu da shakka to ana nuhin nutsuwa kuma idan jahilai suka yi magana da su suna cewa a'a don Allah ka kama kanka in kama kai na mu zauna lahiya bayan Allah na gari su ne waɗanda ke bacci suna kwana suna mahu sujuda suna mahu tsayuwa don Ubangijinsu bayan Allah na gari su ne waɗanda ke roƙo Ubangiji ya karkatar da azabar wuta ga barin huskokinsu azaba jahannama inna azaba kana garama azabar jahannama ta zamo kakkarai ta zan kamar tara waɗannan ayoyi sun haɗa suhofin bayan Allah na gari duka to bayan Allah na gari akwai maza bayan Allah na gari akwai mata a nan daga cikin abin da ya shahi mata har da tahiya mace ke yi cikin gari za tana warori abin da ake so gare ta ta duk gehen hanya ta ta yi bisa ga tahiya ba gudu ba ba zahi ba da nutsuwa wannan yana cikin abin da Allah ya ambaci bayi ne na gari maza bayi ne na gari mata na'am laqad ja'at hadhihi al-aya ko kuma laqad ja'a hadhihi al-ayat waɗannan ayoyi sun zo fi siyaƙi wasu ibadar rahman a cikin wato tsarin sifanta bayan Allah minar rijali wan nisa na daga maza da mata allah zina ta'addabu bi adabin lahi waɗanda suka yi ladabi sun ka bautu da ladabin Ubangiji wa abadullah haqa ibada suka bauta ma Allah haƙiƙanin bauta Allah ka sa mu ciki fa azbaha muhimmuhun kullahu huwa rida Allah subhanahu sai ya zama abin da ya waye musu safiya shine yarda Allah shine muhimmin abin da a gaban su samun yarda Allah wanda yake cikin sarki wal bu'du da nisanta an kulli ma ya hu, duk abinda zai husata Allah raja'a don mani don dammahat an yasrifa anhum azaba jahannama duk wanda ke aikin da ke hausantar da ubangiji Allah ba zai karkatar jahannama bari ne ba jahannama za ta shige zai shiga zai shiga jahannama Allah tsare na'am ونهل في أثرنا asarin mu a cikin wakacin mu wanga a hawa na kunu mahi bukata abinda muke kasancewa ila fahami hazi hakika zuwa ga fahimtar wannan hakika in aradna islahan fil ardi in muna min gyara cikin ƙasa la fasadan babanna ba in dai muna nuhin gyara cikin ƙasa babanna cikin ƙasa ba to ya kamata mu gane haƙiƙanin suwa a bayin Allah na gari wane ne mai da'awa Allah to kuma daga cikin abin da ya cancanta ga ɗan adam an yadda sifal insanu mimma wasafa Allah bihi almu'minina wal mu'minat mutum ya sifantu daga abin da Allah ya sifantar da muminai maza da muminai mata Allah ta mu ciki Allah madaukakin sarki ya yi magana akan suratul mu'minin من المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وأن قسموا في دعا الله يا أنبتا يا حد مزا يا حد ماتا دون هكا سيد الله يا رنسوه domin an zo da harafi na ƙad a falahar muminuna abinda an ma'ana yi, mu'minai maza da mu'minai mata haƙiƙa wallahi sun rabanta suwa waɗanda yake suwa suna jin tsoron Allah cikin sallarsu waɗanda suwa sun kau da kai ga duk abin da shahi wasa waɗanda ke aiwatar da zakka in Allah ya ba su dukiya daga cikin ɗabi'un akwai kange kai gabarin saba ma Allah daga ciki akwai cika alƙawali daga ciki akwai bin Allah kamar yadda Allah ya ce to suna an ka gami gaba ɗaya waɗanga hisan Allah ya ci waɗanda sun kai irin wannan to su ne masu gadon aljanna ku jiya ba masu shiga aljanna ba masu gadon aljanna misa Allah ya amfani da wannan ibara domin abin da ka saye akwai motsi ciki ne bisa ga abin da ka gada abinda ka gada da an taso ma ka ce gado ne ni ba wani mai magana amma abinda ka saye wannan ya ce nauna an ka sayan ba. to shi na Allah madaukakin sarki ya ce su ne masu gado masu gadon aljanna kuma ta firdausu aljanna firdausu duk cikin aljanna ita ce sama kuma abinda ya shahi alkhairi da jin daɗi da karsashi hum khaliduna fiha in sun shiga aljanna nan ba hita har abada suna ciki sane dan adam in ya shiga aljanna bai hita ya shiga aljanna daɗi dan wuta sanin in ya shiga wuta ba hita ya shiga wuta zahi Allah ya shi ya ku matan musulmi to ku ji irin waɗannan hisal ku yi amfani da waɗannan hisal ku ji irin waɗannan ayyuka ku yi amfani da waɗannan ayyuka duk inda Allah ya ambaci namiji ya ambaci mace wajen aiki na ibada amma akwai fagen da ba na mace ba kamar yadda namiji shi ma akwai fagen da ba na haifasa in ya yaro amma Allah ya ya ambaci abubuwa waɗanda ake bauta mai ƙarƙashin su ya ambaci maza ya ambaci mata ce innal muslimina إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ya ce lallai musulmi maza da musulmi mata da muminai maza da muminai mata da masu ibada maza da masu ibada mata da masu gaskiya abin nan gaskiya imani maza da masu gaskiya imani mata da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata da mahujin tsoron Allah maza da mahujin tsoron Allah mata da mahu sadaka maza da mahu sadaka mata da masu azumi maza da masu azumi mata da mahu tsarafar jujukan su maza da mahu tsarafar jujukan su mata da mahu zikirin Allah da yawa maza da mahu zikirin Allah da yawa mata to a'adda addallahu lahum magfiratan wadanga Allah ya ta ya musu tanadin tun asiri wa ajaran azima da lada babba mai gwadi ni atun asiri sai da Aisha radiyallahu anha ta ce abinda atun asirin ubangiji ga bawa in alkiyama ta tsaya takardar da an ka rubuta ta laihuka ne da ya zo a gitta mai a ce kai kai yi ya ce eh sai Allah ce na yahi ma wuce amma in an ce kai kai kace a aka ce don mi kai kaza to kare ka ta kai wallahi ba kai ta Allah ka samu samu haka to waɗanga Allah ya towa musu asiri kuma ya ba su lada mai girma ita ce gidan aljanna to in mun ka lura da waɗanga awi da ba karanto wa ma nudiba li rajulin duk abin da an kaso ga namiji nudi bale mar'ati an so shi ga mace ala haddin sawa bisa ga iyaka daidai wa daida in dai abu na wanda an kaso ga namiji yayi to an so ga mace ta yi bisa ga haddi daidai da daidai illa maktasa bihin rijal illa maktasa bihin rijal sai abin da maza sun hakeɓanta da shi su kaɗai dunan nisa ba da mata ba a bayanin na muna yi ne akan mata to tun da ana yi ne akan mata da fagensu da matsayinsu wa addini amma bai yiwa a ƙare ba a ambaci maza ba na nazkura anwa nisa allati hustunna bi fadal istibab tunda muna magana akan mata to za mu ambaci nau'ukan mata waɗanda sun karabanta da falala da alkhairi na gabata ba yanzu ɗai ake da mata ba cikin musulunci an yi su baya ni an matsayin da sun ka taka ni a darajar da a gari su wurin addini suwa na an mata na gari za mu ambaci kaɗan daga cikinsu amma nabtadi bi baitin nabi sallallahu alaihi wasallam muna faffarawa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yasul al-iqtida'u nisa bihim domin mata ya sauka koyi da su idan mace ta ji abin da ya guda da gidan manzon Allah ta ji mata waɗanda an ka ambata na gari ita ma tana karfashin ta kai gare su to kame mu ce wani abu zaujatuhu sallallahu alaihi wasallama sabu ashara matayen manzon Allah kwata-kwata goma sha bakwai na a ƙada ala hamsin annabi ya ƙulla aure akan mace biyar waɗanda akali ɗaya an ka yi amma ba a zauna tare ba wa bana ashara annabi ya yi bina'i da mata goma sha biyu kwata-kwata armin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya matan da aura goma sha bakwai biyar an kulla aure ɗai sha biyu annabi ya shiga da su wa mata an tafiye annabi Allah ya karbi rayuwa ta yaban mata tara duniya wa kallu kuma an tsara su tawaffa rasulillahi an tiz'ini su watin ilaihin na tuza muku ramatu wa sabu fa'ishatun maimunatun wa safiyatu wa abu sasa tataluhun na hindun wa zainabu جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست na مهذب waɗanda su an matan manzon Allah guda tara waɗanda annabi ya bar gidan duniya ya basu duniya wa bil jumlati gaba ɗai fa afdalu nisa'i hamsu mata waɗanda sun kai duk matan duniya biyan nan maryam khadijatu maryam uwar annabi isa alaihi salam sannan da saida hadija matan manzon Allah a awwalu azwajihi sallallahu alaihi wasallam ita farkon matan manzon Allah wa hiya bintu 40 sana annabi ya arbaita annabi armeta tana ai shekara 40 tana yan shekara arba'in huwa sallallahu alaihi wasallam ibn khams wa na sana shi ku annabi na ɗan shekara ishirin da biyar annabi ya aure ta tana da shekara arba'in shi ku yana da shekara ishirin da biyar kuma wagga magana ala sahihi bisa kauli wanda yake shi ne kowane inganci daga cikin matan da aka ce sun tsere ba kowa duniya su biyar wa fadimatu akwai fadima yar manzon Allah wa aisha akwai sai da aisha matan manzon Allah wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuzu lisfadinakum an hazil humaira yace ya ku al'ummar duniya ku rike rabin addini ku ga waka yaje yarinya sai da Aisha kenan wa asiya binti muzahim sannan asiya ɗaya muzahim zaune zaujatu fir'auna ta fir'auna asiya mata fir'auna ta yi imani da annabi musa to amma ga abin magana وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما تم منظوم الله تعالى الجنة وكذلك مريم هكذا مريم ما تم منظوم الله تعالى الجنة Maryam ba yi aure har mutu har Allah ya amshi rayuwarta amma duniya gaba da ita matar da a gaban kowa aljanna in Allah ya tsaye da alkiyama matan manzon Allah ta aljanna intaha waɗannan mata kama ƙala shi Ibrahim Sahai rahimahullah wa fi nisa'i Maryam fa Zahara fa ibnatu Siddiqi ba'd al cikin mata Maryam sannan fa'ima sannan ɗiyar abakar siddiq ita ce sai da aisha amma bayan kubira babba khadija to anan daga cikin mata akwai wa minan nisa'i hustunna bi hukumin sabiqiyya daga cikin matan da sun karabanta da hukuncin rigaya sun tsere ma kowa domin Allah ya musu daraja ya ba su alkhairi ya ba su girma a cikin addini akwai saratu mata annabi Ibrahim alaihi salam sara idan mutum ya ji abin da ya gudana da ita da mijinta ya san Allah ya zaɓi abitai an samu hadisi cikin bukhari an abi huraira radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارته annabi ibrahim alaihi ya yi hijira tare da saida sara kada da biha qaryatan sai shigar ita wani birni ha malikun minal mulukin cikin wannan birni akwai wani sarki daga cikin sarakuna au jabbarun minal jababira ko akwai wani makangarin sarki daga cikin kangararrun sarakuna kawai masu tumi sai suka taya suka same shi faƙila da hala ibrahim bi ra'atin hiya min ahsani nisa aka ce mai ya kai sarki yace na'am aka ce annabi ibrahim ya shigo da wata mata duk duniya ba mai kanta fa arsala ilai sarkin ga kawai aika ma annabi ibrahim قال يا إبراهيم من هذه التي معك يتي يا كي إبراهيم شنو وتي ما تاتا أتاردكي قال أختي يتي يروى تاتا الهالي ما تستتا سي تولية ثم رجع إليها سي أن إبراهيم يقوم عند سارته فقال لا تكذبي حديثي kakki karyata zancen da ni maganar da ni kakki karyata ta ce ni kace ya manzon Allah ya ce wa inni akhbartuhum ni na ba su labari annaki ukuti ke yar uwata ta ce kun ba na yi karya ba wallahi in alar arzi muminin gairi wa gairuki yace yanzu a faɗin duniya babu wani mumini in ban da ni da ke mu ɗaya masu imani duniya saboda haka yar uwa ta ce sarkin nan ya aiko ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam a aika mai sarau matan nan da aka tare kai aiko min ita fa arsala biha ilai annabi Ibrahim ya aika saratu zuwa ga wannan kangararren sarki faƙama ilaiha sarkin nan sai ya zabur zuwa ga saratu faƙamat saratu ta tashi tawabba'u tana alwalla wa tusalli tana sallah faƙalat ta ce Allahumma in kuntu amantu bika ya Allah in na zamo na imani da kai wa bi rasulika na yi imani da manzonka Ibrahim wa ahsantu farji illa ala zawji Allah in ka san na tsare matuci na sai ga mijina kawai wala tusallit ala al-kafir ya Allah kada ka ba da kada ka ba kahirin ga dama a kaina kahirin da zaburo ho gudda sai dai an ka tungume shi a ka sai yana buga kawahu awa mai farfadiya a tara kada har ya ɗora kinkima birjilihi da kawate yana buga kawate ƙasa ya so mi saratu ga ta da sarki ga sarki ya faɗi yana bu kawa ƙasa zai mutuwa saboda mi ta yi alwala ta roƙi Allah Ya يا نساء الإسلام كنجي ما تانجري kunji waɗanda ke roƙon Allah Allah ya amsa domin tsarkinsu kunji masu biyayya ga Allah kunji masu kama kansu don addinin Allah Ƙala sai saratu ta ce Allahumma in ya mutu Allah in ho wannan bawa naka ya mutu yuqalu hiya qatalathu ana cewa ai ta kashe shi tace Allah in ya mutu kuma ana cewa na kashe shi ko ursila sai Allah ya sakai sai zabura da kai awa bai taba faduwa ba maramakon ya kammaka kai nai sun makama ilaiha kuma sannan ce sai ya koma da ya kai gari ta ta koma arwalla ta yi sallah ta roƙi Allah kuma koma haduwa ta roƙi Allah ta ce Allah kaka kasai in ya mutu ana shani ni kasai an kasa kai ya tashi kuma koma cewa sai ya kai gari ta ta koma arwalla ta yi sallah ta roƙi Allah kuma aka koma kashe shi haka ya waru salasa hasu uku faƙala sai shi ka'irin sarkin ga ce wallahi da Allah ne ka rantsuwa ma arsaltum ilai illa Ya yace ba ku aiko min kowa ba sai sai aljani ashe aljana ta an ka aiko min ij'uha ila ibrahim kai bayan sarki ku kama ta kuma shata ibrahim wa aduha ajara kuma ku bata adara hadaru kenan faraja'at sai saratu ta koma ila ibrahim alaihi salam faqalat tace ya ibrahim yace na'am tace ash'arta anna allah kabatal kafir shin ko ka san allah ya dukusar da kahiri wa ahadamal walida kuma allah ya hidintar da wannan kurkiya ga tayiri ya waɗi ya yi kusa ya mutu sannan kuma Allah ya sa dole ya ciro hajar ya bani ta ce ma'ana Ibrahim kai ma na baka ita hajar ita ce wadda annabi Ibrahim alaihi ya ɗauka ya kai cikin wawan daji garin Makka an ka aje ta nan wadin gairi zizar ita ta haihi annabi Isma'il alaihi wanda ki ne kakan Larabawa to ku duba wannan mata duniya babu musulma fa ita amma ku duba abin da ya gudana ga wanda ka iya faɗa da duniya a wannan lokaci don haka ina jawo hankalinku ga cewa idan mutum na son ya samu alkhairi wajen Allah ya zanna Allah in mutum na so ya samu kariya ya bi addinin Allah in mutum na son ya zama mutumin kirki ya bi abin da aka karanta wa musulunci Allah ka yi muna arzikin haka daga cikin mata waɗanda a gaba-gaba waɗanda musulunci ya san da su suna da matsayi akwai imratul aziz zaliha wadda aka yi abin da aka yi aka ƙare ta zama ta annabi yusuf alaihi salam قالت امرأة العزيز إذ قالت امرأة العزيز يا الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين wannan mata zaliha'u kenan matar annabi yusuf annabi yusuf dan yaqub yaqub dan ishaqa ishaqa dan annabi ibrahim alaihi salam wannan mata tana daga cikin mata waɗanda suka tata faje wajen addini tun gabanin bayyanar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. kuma kun ji qur'ani yayi magana a kanta sai daga cikin matan da suka taka wage cikin addini akwai yuhalin umma musa fa asbaha وأصبح فؤاد أم musa إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين كجيا uwar annabi Musa alaihi salamu da yake tana macen kirki mata ƙwarai mai bin addini sau da ƙafa lokacin da fir'auna shekarar da yake yankan ƴaƴan da an ka haihuwa aka haihi annabi harunu alaihi salam fi sannatin la biha fiha wa wulida musa fi sannatil qatl an ka haihi annabi musa shekarar da aka kashe ƴaƴa amma Allah ya hada annabi musa da uwa kwarai mai da'a wa Allah mai biyayya wa Allah mai dangana don Allah mai biyan addini ba mai bin son rai ba Allah ya ce ɗan da ke haifa sahi cikin akwatin kara akwatin itace jewa cikin ruwa in ki mai haka nan in na duhu ilaiki wallahi duk abin da za a ice kwalkwalo a gama za mu mai sai ga hannunki bayan an ƙare za mu sanya cikin manzannin Allah jama'a uwa da ɗa ta haihi ɗan ta jewa ciki domin Allah ya riga ce ta yi lokacin da ya biyo ruwa ga hinan ta cikin ruwa amma gidan fir'auna ana yawo ana farauta yara a kashe sai ga ɗan ga an zo da shi an kamo cikin ruwa an bude ana gani yana tsutsan nono ga babban holci fir'auna yace akwai wani abu wurin ga yaron ga yana yiwa shina mata fir'auna asiya tace ba na ba kai sarki yayu gaba ya amfane mu banda da ba karda ayo sun yawa kan mu ce karatu don haka abin da nake gani a baɗan nan ya zama muna amfani gaba ya ce kai a kashe shi ya umarci masu yanka su yanki lokacin da uwa musa yohanis ta ji labarin cewa dan nan nata wa an tsince shi yana gidan fir'auna ana shawara sai zuciyar uwa ne Musa ta waye sai ya ba ta ganin komai ba shi ba fa azbahu ali ummi Musa fariga babu komai cikin zuciyar nan ba dan ba in ka da lasu bibihi araba arba'na ala qalbi hako wallahi ta yi kurce kai dana na fa ba don Allah ya daura zuciya ba don da ta fada haka nan ya gama zama duniya amma wa ƙalar lu'uktihi ƙusihi domin an kawo maraja ma shayarwa ya ƙi karɓar nonon kowa maryam ƴar uwan musa ba maryam uwa annabi isa ba ita ma tana da hukuncin gabata ta ce in kuna so zan kawo muku mai shayar da shi mamma kuma tun da gidan sarki ɗaya yake wala tana da siha a kawo uwa annabi musa a kai yaron an ce ta ta wata ce ba ta zuwa ko ina ta na ta ta kashe dan kowa ba ta zuwa ta amso ta yi reno a kawo mata ci gida ta yara yadda sarki sai da ta alalabu ta ta kyauta ba ɗanka nono amma kullum abin da ake bata gwargwadon kuɗin Najeriya kullum abin da ake bata jingatta gwargwadon kuɗin Najeriya wato sun kai dubu biyar dubu biyar kullum ba dube eh, eh, ba abinan ba dube ba ba dube ba abinan suna suna suna suna kai biliyan daya kullun ba ba miliyan suna da suna da ya haka su biyan nawa suka tashi bi biyu ko dari biyu hamsin hamsin ko eh, ɗari biyu ko biyar dubu ɗari biyu ko to sun kai miliyan guda kullo a bata kuma ta shayar ya halatta domin dukiya harbita kan ba shari'a su a bakin su ya halatta domin dukiya harbita wannan ta tara hukuncin gabata daga cikin matan da sun kai gaba gaba ga addini akwai bilkisu ta zauna ita ce ga duniya ita shugaba addininta masu bauta rana amma da wa'azi ya kai gare ta sai ta gama kayan ta aji ta taso ta iske annabi Sulaiman alaihi salam karshe ta arbi annabi Sulaiman Bilkisu kenan yanzu magana ga da muka yi ma'abad nata ku haunai na nan mun yi haji da mutumin gare mutumin da ƙasa yake ya ce wurin da bilkisu ta yi kusa gare su yake yanzu haka yana yana bani labari inni wajattu imra'atan inni wajattu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون to shi na hudi hudi yake faɗa ma annabi Suleiman alaihi salam lokacin da yake tambayar sa bayan ya tafi kilisa ba a sahi ba sai ta ya gano abin da ka faruwa an yi alkawalin in ya zo za a yi mai ladabi na yanka ko na hizge mai gashi ko a wahalfai adama afkariyar lokacin da dawa ya ya yi lahiya tsaya da nesa yana ba da hankuri irin wata kurma ka yi da mai magana to shi hudhud lokacin da ya ƙare an buɗe Allah ya buɗe bakinsa ya ce ya kai manzon Allah Suleiman ya ce wata mata ta ni samu wallahi na same ta mace ta ita a shugabansu ita a sarkinsu ya ce in ƙarƙare ma dai magana ute min kulli shai duk abin da aka ba ɗan adam duniya an bata mace ta amma rundunonin soja ita ka ba su umarni to nan na abin da ya gudana ya gudana an ka zo da gadonta an ka zo da ita to wancan abin da ta yi ya wuce har ta zan gaba gaba cikin wajen addini cikin mata waɗanda Allah ya girmama Allah ka yi mana gudunmuwa daga cikin matan da aka gaba akwai ibna shu'aibin ya'yan annabi shu'aibu alaihi salam wannan ma warada ولما فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير annabi Musa عليه salamu lokacin da ta kace tsakanin da Fir'auna ya hijira kwana ne takwas bisa hanya bai ci abinci ba lokacin da ya zo riyojin da a bakin garin Madayana ya sami wani icce iba ya tsaya ciki ya ɗauki ƙawatai guda ya aza bisa guda ya danne abin nan sanda sai ya yi tsayin kutu na hutawa da ƙawa guda da ba ƙawa guda tsauri da riƙe sanda irin yadda ‘yan omu ke yi fulani yana nan cikin abin da yake yana ganin mahusha shayar da dabbobin ruwa sai in kai mata biyu lokacin da ke kai su waɗannan su sai su ku suna can suna tare dabbobin su dabbobi na so su sha ruwa sun hana annabi Musa alaihi salam saboda irin jinkayi na bawan Allah ya zo ce musu lahiya na ga kowa na taya kuga kutse suka ce a'a ka ga mu abin da ya kama wurin da dole ta babanmu da ya tsuha baya da kuma ɗa namiji baya da mai tsare mai dabbobin ɗan ba mu ba annabi Musa alaihi salam ya ce to shikenan ku tsaya riyojin da abbakin yana akwai wata rijiya na nan wadda aka falalan kankara da an ka ruhe in dai za in dai to ana shayar da ruwa to sai mutane na iya hankuri sannan aka ɗauki wannan falale domin babu masu iya ɗauke sai mutum goma sha biyu to kaga ka so a ɗauke da kai kuma ka shiga layi haka kai na sha to da wahala ka yadda da wannan annabi Musa alayhi salamu ya zo bakin wannan rijiya sai ya dauke wala da dutsen gawar kan sai mutum ya dauke sakaina ya kai aji yace ku ga ga dabbobin ku ya ja musu ruwa nan da nan dabbobi suka sha ruwa yaran da suka koma inda baban su ina faɗin wa magana a wancan hali yake yaya ba ku shaya ba suka ce ai ruwa dabbobi sun sha ruwa yaya suka ce wani mutum na amma muna shaida ma baba mutumin nan yana da simatu salihin lalle mutum na na kirki shi ya zo shi ya saya mana ruwa dabbobin ga kuma yadda kuma yanzu haka yana can kwanci cikin inuwa jama'a ku duba falalle wanda mutum goma sha biyu ke dokewa mutum guda doke shi a waya doke tsakaina kuma kwana ne takwas bai ci abinci ba kuma ba gajeren mutum ba dogon mutum don annabi musa zira'i goma sha biyu na kamar tsawon kan saboda haka annabi shu'aibu alaihi salam sai yake musu ku koma ku kiro min shi wadda ta zo kiransa tana ta yi irin ta mata masu kunya tana mai aza gehen hannun rigarta ga huska tana magana gehen sutura tana cikin bakinta inna abi da uka. liyajziyaka ajra ma sakaita lana tace ya bawa Allah babana na kiranka don ya saka ma lada abin da ka shaki a sha to abin da dai yasa ne mu ta cewa ana kira ne amma ba don abiya domin su in sun kai aiki ba su son jinga to kame ya zo uban sun yi mitin da ɗiyar inda khaira man istajarta kawai ramin ta ce baba duk tiɗan ga ka jingantar da shi ga kiwon dabbobin ga don ko dori dai wanda ya kamata ka jinganta wanda an mai ƙarhi ya ce mi a kula ke da ƙarhi da ta ce wala da dutsen nan da ka sani na ƙanƙara wani shi ɗai ɗauke ya aji ya ce shi ɗai ya ce lallai mai ƙarhi na ya ce to ke ce amini ta ce ina gaba gara ina ta yaya ina gwada mai hanyar ce dawo bayana domin iska na bugawa tikassorin jikina na bayyana ya ce komo baya in ki gana kuskura hanya ki dutse ki jewa in gane inda hanya take matan kirki kenan mutanen kirki kenan a'a to ita wannan an ce kubirata ita babbar ko ko sugura to suna cikin matan da a gaba gaba wajen addini tun ƙwarsa sannan daga cikin matan da aka akwai haulatu binti sa'alaba wadda Allah ya ji da sura donta ƙarshen Allah بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما to wannan mata haulatu ita ce wadda a dalilin jiɗan wannan sura ƙartami Allahu ƙaunar lati tujadilka fi zawjiha lokacin da ya mata zihari a lokacin jahiliya zihari an an shi ƙarya ta ƙari, ba magana kafara sai dai shi gina kowa ya kama gabansa ita ko ta sai tana kai wa manzon Allah ƙara wannan al'ada bugunya a jayi muna ita to Allah ya ce kai magana fa matar da ke magana da kai Allah fa ya ji maganarta tana ji ayar kai akan mijinta sai hukuncin zihari ya tabbata kafara akai wannan mata tana cikin waɗanda sun ka tsere sai dai a biyo baya mun yi maganar Maryamu ya uwa annabi Musa sannan akwai asama'u binta Abibakar, asama ya Abibakar Sidiq, siddiq ita ko ita ka ɗauka abinci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ubanta suna cikin kogon hira ta tsaya da matsayi mai girma akan hijira domin duk zaman da sun kai cikin kogo ita kai musu abinci tana matsayinta na matashiya don wa umruha salatu ishiruna a wannan hali shekara ta ishirin da uku amma ta je wa kanta cikin haɗarin zuwa ta kai ma ubanta abinci ta kai ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinci don su hijira zuwa Madina da Qurayshawa na bida ko ta kaka daga cikin matan da sun ka taka rawa wani sun ka tsere wajen addini akwai umu hani uwar sayid na ali ita kuma duk wani wanda ya sallar buha duk wanda ya sallar buha wannan mata ta samu rada don gare ta an ka samu hadisin sallar buha umu hani daga cikin mata waɗanda suka gabata suka samu daraja akwai mata sai annabi ayubu alaihi salam ita ta wadda abin da ke waro ya waro baya rashin lahiya kuma ya rantsuwa zai mata bulala ɗari in ya warke kuma duk da haka bata rabu da shi ba ta ta ajiye abinta kana kawo ayat وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب نسينا الله السماء لك كل شيء خذ بيدك ضغثا كل شيء لحنونك ya ke taimako shi jinkiya tsinciya tsinciya ko ko tashara fita shara kakka ba to kun ga an ka ce shi mata ya buga mata wannan shi kenan ya ya tashi abin da ya abin nan ya faɗi amma mu ga shari'a mu in mu sai ranke zai wa mutum bulala ɗari in yayi mai bulala ɗari tsuma ya ga da tsumoji guda ɗari yayi mai bulala ya buga mai ya waɗe ya waɗe sai ya mai ɗaya biyu uku haɗari ai haza qalilu min kathir haza qalil min kathir akwai wala ansa ba zan manta ba da ajuzatun bil basara wata tsohuwa basara min al'abida na daga masu bauta Allah magana tana nan ta yi ƙasa kaɗan wala an sa a sama'u binti usman ba zan mace da nana ba ya ce usman bin foduwe rahmatullahi alaihima kuma ba zan manta wa qissatu imra'atin kanat taqumul masjida da kissan mata da ke sharar masallaci wata tsohuwa wanda zai sharar masallaci tsohuwa ake sawa allati la ariba da halin rija, wadda maza ba su da bukata da ita ta riga ta kankanta kayan da ta aji magana aure ta aji to ita ka sharar masallaci wadda ta riga ta yi ban kwana da duniya amma da ƙurci ya kike masallaci da kira shara wannan daga kai ke saba ma Allah ba addini bane alhairin mace ta zauna gidan mijinta daga makaranta sai makaranta sai gidan mijinta amma an yarda mata cikin makaranta su haɗa kai su yi aiki wa addini amma su tashi ba su nan ba su nan saba ma musulunci na ba ladar a samu ba musiba za a samu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah ya ce wa karna fi biyu cikin da wala tabarrajana tabarrajar jahilatul ula akwai daga cikin matan manzon Allah dalilin wagga aya turar da annabi ya rasu bata koma zuwa umra ba bata koma zuwa hajji ba an ka ce don mi kai ta ɗaki ta sai walo aka ce sai mi take sai ko ina mutu aka yi rikabri tace Allah ya ce wa karna fi buyi kunna mata ku bi hanya wadda ta addini in kuna son ku mutu ku tsira babu sakewa ga mata wallahi duk wanda ya dauke ku ga irin wannan ɗabi'a wallahi ba bai son kuna ba bai son ka kutara Allah ya tsare wa ma jaza lil rajuli duk abin da ya halatta ga namiji za jaza lil mar'ati ala haddi sawa tambihun ga wata magana wa an wahab ibn bin munabbih يجي قرأت في بعض الكتب نا كرنت أشكي ساكن للتوي حلاوة الدنيا مرارة الآخرة ذاك الدنيا تشيل ذاك الله أبين أنك كي ساكن كيسكي والله مصيبانا ومرارة الدنيا ذاك الدنيا تلاوة الآخرة شيء أزاك اللاهرة وزمع الدنيا إشروا الدنيا ري الآخرة شيء أقوش اللاهرة وري الدنيا قوشين دنيا زمع الآخرة شيء لك إشروا اللاهرة وجوع الدنيا جوع الدنيا شبع الآخرة شيء قوش اللاهرة وشبع الدنيا قوشين دنيا shibul akira shine wa shibul duniya koshin duniya ju'ul akira shine ju'ul lahira wa khuzul duniya bakin cikin duniya farwal akira shine farin cikin lahira farkon duniya farin cikin duniya khuzul akira shine bakin cikin lahira wa man kaddama shay'an duk wanda ya gabatar da wani abu wajen da hu zai same shi wal amru bil al al'amari gaba ɗai ya tabbata da ƙarshe in ka waro al'amarin addini to a ga ka ƙare shi na addini wallahi in ka samu karkata ba da yasin ba Allah ya shi ta marra ba da sanar da kauli wani daga cikin marigaya maragartan bayi ya shuɗe ga mutane ya kuna suna kuka faƙala rikatun karkatun nisa ya ce ga kuka ana yi sauti a sautin mata ya ce garwa amma babu shakka in kuntun suwadiki da in dai kuka gaskiya da kuka yi an su ma baka yi su ku gyara abin da kuke kuka kai ne ku gyara ma baka yi sun abin nan da ya sa kuka ku gyara shi كلمت لطالب الدنيا بهم طويل لا يقول إليك دائي وذل في الخيات بغير إذن لا يقول إلى yake an kallaba ma mabidin duniya an kallaba mai damuwa da bakin ciki dogo wanda bai komawa zuwa ga yankewa in dai mutum duniya ya kaso to zai mutu da bakin ciki an kallawa mai kaskanci cikin rayuwa da gairi izin babu girma wa bakare kuma za a sami talauci la ya hulu babu rata zai koma cikin yalwata Allah sauƙaƙi وشغل ليس يعقبه فراب وزاي تائم مع كل سعي وهرس لا يزال عليه عبد وعبد الفرد ليس بذي تنائي أنت sa mai توا wanda yake kakkaɗewa ya zama lahiya lau bai da wani aiki bai babu yadda za a yi biyu shi sannan za a sa cikin aiki wanda zai dukowa ma a kudu sa'ita dukan mai aiki za a samai kwaɗai la ya zaru alaihi wanda bai gujewa gare shi abdun yana bawa wa abdun hinsu bawan kwaɗai ne sai bizin tuna'i ke za a bin hanawa ba wa ƙalar Hassan hasan al-bisri ya ce wato kenan sabakat ka je wayi wa halawatul a'mali duk zaƙin aiki cikin abu uku na abubuwa uku na inda mutum ya mace su to zai samu daɗin aikinsa salatu wa ƙur'anu wa zikiru mutum ya yana sallah wakati wakati yana karatun alƙur'ani yana askawu wanda ya samu kai cikin wannan wa in wajadtumuha famluku bashir in kun samu wannan to ku shude kuma ku yi bishara wa in lam tajiduha fa alamu anna al-bab mughlan wallahi muku samu to kuwa ku lita Allah ya shi qala samgani arba'atu min kunuzil janna malam samgani abin ke cewa abubuwa hudu suna daga cikin tasfokin aljanna kitimalul baqati boyan talauci wa kitmanul musibati da koyon musiba wa kitmanul da koyon sadaqa wa ju'i da koyon yunwa waɗanda abubuwa wanda duk ya samu kai ne ciki to ya samu ɗaya daga cikin na'am wa gabanin wani abu na tibi sace a zuci basara za mu zo da kissar wata tsohuwa da abbasara بصرى جرين حسن البصري الماجر سيدة عائشة كان عجوز ودن ماتا سوس اللكا سوسا ممتعيك وبنجيش وتقوه واتا من العابدات إذا كتلما صبوت الله أقام السبكين سنة تاتع شكرا سبعين تستجد الله تاني من ظهر الله في كل شهر رمضان الدوة رمضان إيه سيعة wannan tsohuwa ba ta da aikin illa in gibari kuma na arfa marra sai ta yi so dubu saba'in da ramadana kame ramadana shi ta za ta gibari so dubu saba'in wannan ba hadarar horwa lokacin da mutuwa ta zo qalan limniha sai ta ce ma ɗanta ya bulai ya kai ɗana kasfini ya hazil murakka Tace ce ka yi min likabani ga waɗannan umma waɗanda ni daɗe ina bauta ma Allah ciki fara ɗana masa kamar sullaha ya yi tsawo ƙwarai ina bauta ma Allah ta'ala fihi ma ma mata lokacin tsowar ta mutu nasiya wani da ha wasiyata sai ɗan fiye mace da wasiyarta an ɗauke ta an mata kasanki an mata likabani an ce an turbude ta yaron ya dawo gida hatta raja amin damar da sai da da surmur da sai tuna ko da shi dakin ta ko wajen alkamana lafi kamar habihi fil baiti sai ga alkamarin da aka sa aka turbo zaitar shi ga yana cikin daki an dawo an yi wannan ya jirma wata bi iskar ganta ba wannan ta mata alkamarin da su garar da bai gani ba amma ga ligaban da aka sabata ta sabo an dawo da shi yana nan ko wajen bai hatif sai samu abin nan hatif wato abin da ake ce fi magana a yi ta ba ka gama yin ta ba shi ne hatifi ai irin wannan lokacin da aka kashe husaini dan sai na ali sai ka ji magana kawai daga sama waye ta ba ga wanda ya ba to an yi wannan akarju shafa'a man qatala husaini shafa'atu jaddi ya al-hisabi lokacin da aka ce sai da husaini sai aka ce kawai daga sama sai aka ji ajiya cewa akarju yanzu yana tsammanin samun ceto wane ne man qatala husaini wanda suka husaini suna tsammanin samun ceton jaddi kaka ne ya al-hisabi ranar da an ka tsaya a sa'awa a goma hisabi hatifi kenan to shi yaron ka sai ji hatifi mina na ka ce mai gusta falaka Allah zai kafanta hafi likabanin ka da kai mata rikabinka bakar ka fana hafiya fi ma yazuru laha an yi mata likabanin ka abin da tafi da ita yaron ka sai ya dawo makamarta guda ne baka shafa turab sai buɗe turɗa an ha daga uwa dai wala min jira da iske ta ba fa a ko ba kira ne min janibin kabri gehen kabri ya haza ya kai wannan matashi amma alinta anna misla la yusruk wahidan shi baka san irin wagga ba ba a barka ita dai cikin kewa wagga boyar Allah shekara saba'in tana istighfari cikin Ramadana kullum dubu saba'in duk sai ta dubu ga abin da samu ta saboda haka aikin mata su zo su yi karatu su zauna gidajen mazansu in karanta na su karanta nan ba aikin mata na ba yawon wa'azi ba aikin mata na ba yawon shige-shige inda sarakuna ko gwamnoni ba aikin mata na ba yawo a shigana a shiganan ba addini ba ne saɓon Allah na mu ji tsoron Allah mu yi addinin nan ya dai zo muna waɗanga mata da an ka tsaro gaba ɗai sun daga matan manzon Allah ba wanda aka ce ta ta yawa ta ta ta ta kaza ta ta kaza ta ta kaza don kaza kuna nihin ku matan yanzu kun yi su kuna nihin kun yi su to wallahi al'umma ba ta gyaruwa sai ta bi abin da na farkon da sun kashi Allah kai muna mawafaka nan za a kwana to akwai sauran aiki mai yawa amma dan za a buga kuma kowa sai a bashi guda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله bayan gaisuwa ta addinin musulunci sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah a ah, gaskiya wannan karantarwa da malaye muna Allah ya saka da alkhairi a ah, da yake kun sani idan malaye zo ya karatu kamar yadda muka saba muna gabatar da ta'aliki idan malami ya yi karatu to gaskiya mu daga cikin tsarin mu idan malaye zo ya karatu ubanmu ne kuma shi ne wanda ya karantar da mu kuma shi ne ke karantar da mu a halin yanzu to malam ya zo ya karatu mumina na za mu haƙi kun ga <laughs> ba mu da ta cewa mu lalle mu ce Allah ya sata da alkhairi da yake akwai tambayoyi insha Allah waɗanda malam zai karɓa muna kafin lokacin ya yi da cika amma ɗan abin da zan gaya muku shine mafiya yawan ku ɗalibai ilimi kuke kuna zuwa makaranta kuma 'ya'yanku maza da mata suna zuwa makaranta ana bayar da assignment da yawa makaranta ana iya ba ku aiki a ce ku je ku binciko mata waɗanda sun ka ba da gudunmuwa ga addinin musulunci ko tarihin mata a cikin addinin musulunci in kun kula duk wata mata wadda alkur'ani ya ambata da gudunmuwar da ta baiwa addinin musulunci zaman ga ɗan lokacin ga gaba ɗaya cikin alkur'ani malam duk ya kawo mana su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam duk ya ta kuto shawarar da nika ba da yake kun ga ga mai rikodin nan yayi kamar yadda aka saba duk wanda adda memorin ta sai ta samu yaro ko yarinya ta bayar wazo biya ta duk karatun ga da hankali ma naira hamsin in kin ba da wazo biya sai a same ki ga je gida kina saurarawa ko da wata rana take takan iya tasowa a ce mata waɗanda sun ka bada gudunmuwa a cikin addini ke zama malama wannan bangare rubutawa kawai zaki wannan ma malam jamilu na gaya min kamar yanzu kun ga ka'idar haya islami ana project in an ga ce ki je ki rubutu kina ma iya cewa zan yi rubutu akan mata waɗanda sun ka bada da gudunmuwa ga addini ko tarihin mata a cikin addinin musulunci wala ya ishe ki ki rubutun ki ki kare saboda haka duk wanda adda memorin tawazu biya sai ta ba su ga mai rikodin na ya shirya yanzu laƙa miki kawai za a yi sai a ce gida a ci gaba da saurare Allah ya saka da alkhairi kahin mai karanta tambayoyi kallahu akwai tsarin da sun kai su waɗannan matan a sun yi wani shiri na abin da ya shahi waɗanda Allah ya kaddari sun rasu sun ban mata taki da 'ya'ya to sun yi shiri wasu wasu sun yi tsari mai kyau na neman gudunmuwa tsakaninsu wasu wasu kuma suna da masu rubutu da masu kula da komai suna son insha Allah kahin Ramadana a ruhe wannan wa'azin za su yi ƙoƙari su tattara waɗannan matan da a cikinsu domin suna tara gudunmuwa kuma suna rubuta sunayen mata waɗanda Allah ya ƙaddar mazajensu sun koma ga Allah kuma babu wasu ga fili waɗanda suke ga suna taimaka musu ga matsalar rayuwarsu to insha Allah su yi shiri mai kyau a kara makallahu kuma sun ce in sanar da kai suna roƙo da Allah kafin ramadana malam suna roƙo da Allah a zo a yi musu muhadara irin wannan abin da ya sha hukunce hukuncen azumi kafin a shiga ramadana to ni ce insha Allah in zo zan ida wannan kokon bara zuwa ga malam kuma na san insha Allah in dai ba wani abin ga ya hana malam ba insha Allah malam zai zo Allah ya taimaka saboda haka cikin abin da suka ce a sanar a hali yanzu ƙasa sun haɗa kuɗi naira dubu goma sha shidda suna nan rubuce kuma an samu bandur ɗaya to bandur ɗin na atanhana ko na yadi to wannan ba mu sani ba saboda haka sun ce a sanar duk waɗanda ba su ji ba to su yi ƙoƙari suna na wannan tsarin da sun kai kakki yadda a yi wannan aiki na alkhairi ba da gudun ke ba saboda haka ku yi ƙoƙari allah ta'ala ya nuna muna wannan lokacin kuma sati mai zuwa insha allahu kun san maluman namu yawa gare su iyayenmu malamanmu suna nan ciki sa'annan kuma almajirai suna nan ciki saboda haka kuna gani in mun ka ɗauko manyan malamanmu kuma sai mu diba cikin almajiran a